Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 27 ga watan Oktoba na shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. To baballa takaice kungiyar ta'addanci mai alaka da IS a Afghanistan da al ka iya shirya kai hare-hare akan Amurka da kawayenta na yamma cikin gaggawa fiye da inda ake tunani a baya. Biyo bayan janyewar Amurka daga Afghanistan. Wani kwamiti mai zaman kansa da ke ba da shawara ga hukumar abinci da magunguna ta Amurka wato FDA ya tabbatar da ba yara rigakafin covid-19 na yara da pfizer biontech ya yi a matsayin gaggawa ga 'yan shekaru biyar zuwa goma sha daya kanin shugaban sojojin sudan janar abdul fattah burhan ya faɗa a jiya talata cewa juyin mulki da sojojin ƙasar suka yi ya zama wajibi su kawar da gwamnatin wucin gadi domin kaucewa fadawa cikin yakin basasa a ƙasar kanin labaran kenan Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa wakiliya Amurka a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, ambasada Linda Thomas Greenfield ta gana da shugaban Nijar Muhammad Bazoum kan hudda kasashen biyu da yanayin tsaro a yankin Sahel. A Najeriya kuma wasu 'yan kasuwar kasar ne ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu dangane da tsarin kuɗin e naira da aka kaddamar a kasar. Gaskiya kawai ne da yadda kawai na ji ta a baki, haka na ji ta ban san yi ma'anarta ba. ban san kuma me makasudin fito da ita ba ba wanda ya mana bayani a wayar da kan talakawa ma musam mecece ita kuma mu yi amfaninta. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya da Murtala Faruku kusan yin ke gabatarwa amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. kungiyar ta'addanci mai alaka da is a afghanistan da alka'ida ka iya shirya kai hare-hare akan amurka da ƙawayenta na yamma cikin gaggawa fiye da yadda ake tunani a baya biyu bayan janyewar amurka daga afghanistan a jiya talata babban jami'i na uku a ma'aikatar sojin amurka ta pentagon ya faɗa wa 'yan majalisar dattawa cewa sabbin bayanan sirrin da suka tattara na nuni da cewa kungiyar is khorasan ko kuma isis k suna nan suna shiri cikin gaggawa su kaddamar da ayyukansu ko da yake ita ma alka'ida ba ta ƙasa a gwiwa a ayyukanta na ta'addanci dukkanin kungiyoyin biyu da suka hada da alka'ida da isis ke suna gudanar da ayyukansu ne ta yanar gizo in ji karamin sakataren tsaro mai kula da shirye-shirye colin carl yayin da yake ba da bahasi a gaban kwamitin ayyukan sojoji a majalisar dattawa fargaban kungiyoyin biyu za su yi kwari a afghanistan biyu bayan ficewar sojojin amurka da na hadakar kasashen yamma daga ƙasar ba sabon abu ba ne jama'an amurka da na kasashen yamma sun yi kashedi watanni da dama cewa kungiyoyin biyu suna shirin amfani da damar ficewar su karfafa kansu wani kwamiti mai zaman kanshi da ke bada shawara ga hukumar abinci da magunguna ta amurka wato fda ya tabbatar da ba yara rigakafin covid-19 na yara da pfizer biontech ya yi a matsayin gaggawa ga 'yan shekaru biyar zuwa goma sha ɗaya ko da yake yayin la'akari da yara ba su kamuwa da tsananin ciwo ko mutuwa daga covid-19 amma shugaban da ke kula da harkokin rigakafi a hukumar fda peter marks ya faɗa wa kwamitin cewa an samu yara kusan miliyan biyu da cutar kana an kwantar da dubu takwas da ɗari uku a asibiti a dan amurka kashi ɗaya cikin uku na waɗanda aka kwantar a asibitin sun buƙaci kulawan gaggawa kana wasu guda ɗari a cikin su sun kusa mutuwa yanzu da aka amince a yi wa yara rigakafi jami'ai suna kyautata zato zai taimaka ainun wurin cike gibi na bada rigakafi a amurka lamarin da ke tada hankalin iyaye da malaman makaranta da kuma shugabanni a fannin kiwon lafiya jami'an hukumar sun ce tana yiwuwa a fara yi wa yara rigakafin nan da mako mai zuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc shugaban sojojin sudan janar AbdulFatah burhan ya faɗa a jiya talata cewa juyin mulki da sojojin ƙasar suka yi ya zama wajibi ne su kawar da gwamnatin wucin gadin domin guje wa fadawa cikin yakin basasa a ƙasar ƙasar baki ɗaya ta fada cikin rudani saboda adawa tsakanin 'yan siyasa burhani yana faɗa a wani taron manema labarai a birnin khartoum da aka nuna ta talbijin. ya ce halin da ƙasar ta kasance a ciki shekaru biyu da suka shuɗe ya tabbatar da 'yan siyasa a gwamnatin wucin gadin sun gaza kana sai yawan jayayya burhani ya kuma ce firaministan da aka hambara abdallah hamdog yana gidan janar ɗin wuni guda bayan da rahotanni suka ce sojojin sun kama hamdog yayin da suka yi juyin mulki babban janar sojan ya ce Hamduk yana cikin koshin lafiya kana zai koma gida da zarar kura ta lafa burhani ya kuma tabbatar da cewa sun kama ministoci da 'yan siyasa amma ba dukkansu ba kana ya ce wasu za su gurfana a gaban kotu bisa zargin ingiza yin tawaye a cikin ma'aikatar sojan ƙasar. Anjima an kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. a Amurka a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, ambasada Linda Thomas Greenfield da ke wani rangadi da ya shafi kasashe uku na nahiyar Afirka ta yada zango a jamhuriyar Nijar, inda suka tattauna da shugaba Muhammad Bazoum akan hudda kasashen biyu da kuma yanayin tsaro a yankin Sahel. a wani lokaci da gwamnatin sojan Mali ke shirin girke sojan haya na kamfanin wana na kasar rasha wakilin murya amurka a yamai Sulamumin Barma ya aiko mana karin bayani. Jamhuriyar Nijar da kasar Amurka na matuƙar ɗasawa ne a sakamakon jajircewar hukumomin ƙasar akan batun yaƙi da ta'addanci da kuma yadda dimokuraɗiyar ƙasar ke ƙara wanzuwa. mafarin wannan rangadi na ambasada linda thomas greenfield da nufin kara jaddada goyon bayan gwamnatin joe biden ga shugaba muhammad bazoum da mukarrabansa I had the great pleasure of meeting with President Bazoum just now in a bilateral meeting, as well as several other members of his administration. Jami'in kula da sha'anin siyasa a ofishin jakadancin Amurka a Nijar Alhaji Idi Bara'u ya yi mana ƙarin bayani a game da abubuwan da tawagogin ƙasashen biyu suka tantauna. Zaɓuɓɓuka da aka yi a Nijar a 'yan watannin da suka gabata inda gwamnatin Amurka ta yi jinjina ma hukumomin Nijar da yi ma shi shugaban kasa Bazu Muhammad barka da zaɓin shi da aka yi ta farkin demokradiyya wanda a karin farko an samu canza ragamar mulki daga zaɓaɓɓen shugaban ƙasa zuwa wani zaɓaɓɓen shugaban ƙasa inda suka jaddada goyon baya ga tafiyar demokradiyyar jamhuriyar Nijar. gwamnatin amurka za ta ci gaba da kawo nata goyon baya a cikin ayyukan da suka shafi gina demokradiyya gina ci gaban ƙasa tsaro da kuma karfafa hulɗar diplomasiya tsakanin ƙasashen guda biyu. Wannan rangadi na gudana ne a wani lokacin da dambarwa ke ƙara kankama akan shirin girke sojan hayan wani kamfanin ƙasar Rasha a Mali. ambasada linda ta taɓo wannan batu a ganawarta da shugaban ƙasar niger gwamnatin amurka ta bakin thomas greenfield ta yi allah wadai da wannan mataki na ƙasar mali waɗannan 'yan sa-kai na rasha suna da mugun tarihi a cikin inda suka gudanar da ayyuka kamar ƙasashen da suka hada da jamhuriyar afirka ta tsakiya da wasu wuraren da suka karɓe iko da walwalar da jama'a da ke da ita suka ci zarafin mata aka zarge su ma da wato yin kisan gilla da abubuwan da suka shafi ba daidai ba akan haka ba za su amincewa da kasancewar irin waɗannan bara gurbin mutane su kasance sun shigo a cikin yankin sahel wakiliyar amurka a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield ta nufi ƙasar gabon a ci gaban wannan rangadi da ya shafi ƙasashen mali nijar da gabon sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma ana tare ne da sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc ga baba yakub ya da da labaran duniya kashi na biyu a wannan mako ne wata kotun birtaniya za ta yanke hukunci akan ko za a mika dan kwarmaton nan mai shafin yanar gizo na wikileaks william asange zuwa amurka akan tuhumar da ake masa na kutse da kuma satar bayanai a yau laraba ne kotun za ta fara saurare na wuni biyu a babbar kotun london masu shigar da kara na amurka sun ɗaukar kara a wata kotun gunduma a birtaniya a watan janairu wadda ta yanke hukunci akan kada a mika a sange saboda zai iya kashe kansa a gidan yari a amurka masu shigar da kara za su kalubalanci wannan hukuncin in ji lauya nick vamos wani tsohon shugaban ma'aikatar lauyoyin gwamnatin birtaniya wanda yanzu yake tare da wani kamfanin lauyoyi na peters and peters yanzu abin da gwamnatin amurka ta yi shine ta ba da cikakke akan yadda za a tsare a sange da inda za a tsare shi da kuma yanayin da zai kasance a ciki a don haka muddin yanayin lafiyarsa da kuma hadarin hallaka kansa bai sauya ba to za a iya dauka cewa gwamnatin amurka ta ci karo da gwajin da kotun gundumar ta tabbatar a shari'a ta farko bamus yana shaidawa muryar amurka Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta shirya tsafta fara aikin jin kai na taimakawa 'yan kabilar Rohingya a wani tsibirin Bangladesh inda sama da 'yan Rohingya dubu ishirin ke gudun hijira waɗanda gwamnatin Bangladesh ta sake musu matsuguni. 'Yan gudun hijiran da aka maida su zuwa tsibirin Bay of Bengal a yankin basan char sun kwashe sama da shekara guda suna korafi akan rashin abinci da yanayi mara kyau da sauransu. a farkon wannan wata babban kwamishinan 'yan gudun hijira a majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin bangladesh sun amince a kan yin aiki tare domin taimakawa 'yan gudun hijiran amma ba a bayyana shirye-shiryen da suka tsara ba wasu 'yan kabilar rohingya a tsibirin sun ce suna marhabi da hukumar ta majalisar ɗinkin duniya a yankin amma wasu kuma sun ce tsibirin zai ci gaba da wahalar rayuwa ko da kuwa hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta fara aiki a wurin. a ƙarshe majalisar dattawan amurka ta tabbatar da wasu 'yan republican masu adawa da trump su yi aiki a ƙarƙashin gwamnatin biden inda a jiya talata aka tabbatar da tsohon ɗan majalisa daga jihar arizona jeff flake ya zama jakadar amurka a ƙasar turkiya kana cindy mccain uwar gidan tsohon ɗan majalisa marigayi john mccain za ta zama jakadiyar amurka a hukumar abinci da noma ta majalisar ɗinkin duniya majalisar dattawan ta kuma tabbatar da tsohon sanatan jihar new mexico tom Udall ya zama jakadar amurka a new zealand kana victoria reggie kennedy ta massachusetts uwar gidan tsohon sanata marigayi ted kennedy ta zama jakadiya a ƙasar australia an dai ka kada kuri'a akan mutanen da shugaban ƙasar ya naɗa ne da jin muryoyin 'yan majalisar wani aiki da aka yi cikin 'yan mintoci kalilan muddin babu wani dan majalisa da ya nuna rashin amincewarsa. da Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan Najeriya musamman kanana da matsakaitan 'yan kasuwa da masu sana'o'i na ci gaba da bayyana ra'ayinsu dangane da tsarin kuɗin in naira da shugaban ƙasa ya kaddamar a ranar litinin da ta gabata ta hannun babban bankin najeriya cbn yayin da wasu ke bayyana rashin masaniya game da sabon tsarin kuɗaɗen wasu kuwa na bayyana fargaba ne dangane da yadda cinikayya za ta gudana a wannan sigar kuɗi musamman la'akari da yawaitar ƙalubalen kutse da damfara ta kafar intanet kamar yadda za ku ji a cikin wannan tattaunawa da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da 'yan kasuwar a Kano. Sunana Abubakar Abdullahi Babuji. Ina sana'a ne na harkar sai da waya haka wayoyi da saya in siyar. Ban sani ba ko kana da labarin wani nau'in kuɗi na eh, da ake kiransa e naira da shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar a Abuja? Eh to gaskiya ba ni da labarin ban sani ba gaskiya ni gan nake a sana'ata wannan kamar ba zai tasiri kamar yadda muke yi yanzu ba kamar yadda za mu ba da kuɗi a ba mu kaya ko kuma mu zo mu yi transfer through account na bankin mu babban banki ya kamata ce sun wayar kan yan kasa saboda a san me tasirinsa a kasa kuma me tasirinsa ga mu da muke kasuwanci ne yana zai iya misali zamu iya samun misali security akan abun saboda akwai yan yahu sunana aisha abdulkadir ina yin irin harkar su ganyen shayi ne ina production na ganyen shayi da spices da kuma catering services me kika sani game da inera gaskiya kawai ne da yadda kawai na jita a baki haka na ji ta ban san me ma'anarta ba ban san kuma me makasudin fito da ita ba ba a ba wanda ya mana bayani talakawa ma mu san mecece ita kuma amfanin amfaninta gaskiya ba mu san amfaninta ba sunana abdullahi sana'a ta harka daidai da sau da safe na bude data ta na shiga facebook na ga ana bayani a kai me ka fahimta game da e nera. a gaskiya ban fahimci komai ba because ban zauna na karanta abubuwan tsarin da suka yi a ciki ba sunana baffalawan isa ina sana'ar sai da waya a kasuwa ta fursanta eh ina da labarin cewar shugaban muhammadu buhari ya kaddamar da tsari na inera eh abinda na fahimta kamar shi ma tsari ne wanda za a dinga yi na ajiye kudade a samu mana da wallet inda za mu dinga ajiye kudaden mu za mu iya yin sayayya da su kamar yadda ake kamar yadda wasu kasashe suke amfani da bangaren kamar cryptocurrency suke sayayya da shi to idan haka ne wanne tasiri wani irin tasiri kake ganin shi wannan tsarin e naira na kudin e naira zai yi ga harkar ka ta sai da sayarwa eh ni ina ganin kamar ta fuskar tasiri ko in ce a za mu dan samu kamar damuwa kusan da ba zai ba mu wani alfanu sosai ba saboda yanayin kamar mutane suna tsoro in sun ajiye kudaden su a ciki ya su iya kasancewa ko akwai barazana ba yanayin kasar mu sani ko akwai tsarukan da aka fito da su wanda a kula da wallet din sosai da sosai babu yan yahuda su iya shigo su neman mana kuɗi kaga mutane za su samu barazana kenan kusan gwara kudaden su asusun bankin su su zo su siyayya ta hanyar transfer ko su ba da kashi Assalamu alaikum sunana Abdullahi. A mana harkokin intanet ne da kuma sai da kayayyakin wayoyi da al'amura da wani suka shafi technology. Gaskiya inera abin yana da alaka da yanzu muna cikin wata wani zamani ne wanda ya zo na ci gaba da muke da shi musamman yanzu muna digital irin technology irin wannan musamman yanzu ga naira tana yin ƙasa dala tana yin sama to fito wannan naira din za ga naira ta samu karsashi ita ma za ta iri gogayya da wasu kudade na nahiyar turai da kuma afirka gaba daya misali wanne tasiri kake ganin naira za ta yi a karin harkar hada-hadar da kake ta cinikayyar a gaskiya alhamdulillah za ta yi tasiri sosai musamman ma daga yau na ga kasuwar cinikayya ta harkar kirifto ta fara nuna cewa alamar shigowar wata ƙasa ta afirka akan harkar inera domin ta fara motsa ta sannan 'yan ƙasar su ma wanda suke ra'ayi da irin cinikayya ta wannan harkar ta kuɗi na intanet za su samu dama ba sai sun dinga cinikayya dala ba ba sai sun dinga sa kuɗinsu a wani bangare ba yanzu najeriya ta kawo wani ci gaba daga nan za ka iya sayayya za ka iya ajiye kuɗin kuma ta hanyar intanet ta bangaren inera sunana esther Joseph. Wannan harkoki kike yi na ki da kai? Ni yanzu ina da sana'a na ina yin ina yin peanuts ina saidawa. ina kuma siyan atamfa daga kasuwa in siyar a gida. Wani tasiri wannan inera zai akan harkokinki na wannan siyar atamfa da sayarwa da sauransu? Gaskiya da wannan inera din zan iya ah, adana kudina saboda kamar irin ina da kuɗi a hannu aka ina yawan kashewa amma yanzu saboda ina na zai taimake ni ajiye kuɗi na kuma kuɗi na yanzu a misali in zan je kasuwa ina so in yi siyayya in ba ni da enough kuɗi da nake da shi a hannu na zan iya zuwa kasuwa yanzu in je in samu wanda yake da wallet din inera zan iya mai transfer daga nawa wallet din zuwa wallet din shi in yi purchase din kayan da nake so. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. yayin da babbar jam'iyyar adawa ta pdp ta shirya tsab domin gudanar da babban taron ta a ƙarshen makon nan wasu 'yan jam'iyyar sun garzaya kotu domin ganin taron bai gudana ba a jihar kano kuma wasu kungiyoyin farar hula ne suka ce a hir dangane da basukan da gwamnatin jihar ke kudurin ciyowa. Jama'a Assalamu alaikum. Jam'iyyar PDP ta adawa a Najeriya ta kammala shirye-shirye domin gudanar da babban taronta na ƙasa a ƙarshen makon nan inda za ta zaɓi sabbin shugabannin da za su jagorance ta. Biyo bayan wata takaddamar da ta ga bayan shugabancin jam'iyyar a ƙarƙashin Uche Secondos. To sai dai kuma lamarin ya haɗu da cikas a yayin da gungun wasu kusoshin jam'iyyar suka garzaya kotu suna neman kotun ta hana gudanar da taron. To ko me yayi zafi haka? Dr. Umar Ardo wanda tsohon harimin mataimakin shugaban kasa a Tiku Abubakar ne. Haka kuma ya taɓa neman jam'iyyar ta PDP ta tsayar da shi takarar gwamnan jihar Adamawa shi ne ya jagoranci masu gabatar da karar. Mun je kotu ne muna neman na farko ta maida wuce secondus daga chairmanship na jam'iyya. Na biyu ta rusa dukka abin da ya kasance bayan cire uce secondus daga chairman na jam'iyya. Hujjanmu shine a tsarin mulkin PDP ya fitar uh, yadda za a cire shugaban jam'iyya. Ya ce sai kwamitin koli wato NEC na jam'iyya wanda za su iya su cire shi. Amma sai an kawayi gari Wayansu daga jam'iyyar PDP musamman gwamnan River State suka sa world executive ta ce ta kori wuce secondus sai suka je local government executive ta ce ta tabbatar da koran nan wanda world executive suka yi ba a rubuta wa secondus ba ba a kira shi an gaya mishi ba ba a bashi dama ya kare kanshi ba akwai kure guda biyu a nan na farko ba world executive ne ya kamata ta kore shi ba na biyu ba a bashi ma hurumin da zai kare kanshi ba wannan da suka yi na ward executive da local government shine fa suka ɗauko suka kai wa alkali a kotu suka ce wa alkali gashi kuma ka tabbatar a kan wannan ne alkali sai yanka hukunci ya ce an kore shi an ba da oda da aka ba secondus oda sai muka yarda shine sai muka ɗaukaka kara amma quickly quickly suna gudun suka zo suka yi neck meeting suka sa ranar yin uh, convention suka sa uh, congress committees wa'inda suke congresses a uh, states da local governments da wards so wa'innan dukka ba a yi shi akan tsari ba don haka shine sai muka roƙi kotu ta sayar da duk wani abun jam'iyyar pdp ko congress ne ko convention da suka ce za su yi ta tsaye da da shi sai sa da kotu ta yanke hukunci a kan karan da yake gabanta. To amma gashi an kashe kudade masu yawan gaske har an ma kammala duk wani shiri na tsara shi wannan National Convention din. Baka jin yanzu neman a dakatar da wannan convention din bayana nufin za ku jefa jam'iyyar cikin halin rudani ba? A'a. waɗanda suka fara wannan abun ba su bi doka ba ba su bi tsari ba suka yi wa shi secondus zalunci kar ku manta secondus ya kamata ya bar chairmanship a December. An ce sun kore shi sun September. So su ne za a zarga ba mu ba. In har PDP ta yi wannan babban taro nata, za ku amince? A'a, ai in kotu ta tsayar kamar yadda muka nemi kotu ta sayar jibi ai ba su su yi ba su sun fi karfin doka ya ba wanda ya fi karfin kotu to amma kuma idan kotu bata dakatar ba in kotu bata dakatar ba na tabbata za su je su yi in kotu ta karasar in sun ce bamu da gaskiya za mu tafi kotun koli in kotun koli suka ce bamu da gaskiya ta kaga magana ya kare sai mu san yadda za mu za mu yi mitin ne mu sani za mu zauna pdp cikin zaluncin cikin ƙaryan cikin rashin eh, eh, bin dokan ko kuma za mu nemi da ta gaba mu. To amma kuma sakataren jam'iyyar ta PDP na ƙasa Ibrahim Umar Tsauri ya ce taro yana nan daram a ƙarshen makon nan. Kamar yadda ce shari'a saɓanin hankali ce. Wa'an suka je kotun nan gaske magana ni a yanzu in ka tambaye ni su wane ne ba san su ba. Amma duk wanda ke son ci gaban jam'iyya ba zai kai ta kotu ba a halin da muka ciki. Amma mun tsaya mu masu bin doka ne a jam'iyyar pdp ba za mu yi wata magana ba a kan wannan abun sai mun ji abun da kotu ta yanke hukunci mu dai duk wani mataki da ake bi na ka'ida wanda za a yi convention wato ban taron ƙasa an bi shi wacce magana kuma ta on suka cewa a mai da ah, shugaban jam'iyyar da aka dakatar wannan kuma demokaradiyya ce baka iya mutum ya faɗa abin da yake so amma dai ina so kowa ya sani cewa daga yanzu a litinin 'yan allah ya yarda jam'iyyar pdp za ta ba mara kunya kuma za ta kawo sabbin shugabannin jam'iyyar pdp wanda su ja ragamar jam'iyyar har zuwa cin zaɓe 2023 to a yanzu za ku dakatar da gudanar da taron ne ko ko a'a za ku ci gaba ne <laughs> ai ita maganar ƙara da aka yi mun gani a social media ne har yanzu da nake magana da kai jam'iyya bata masa an kai karan nan ba a hukumance ba mu samu kowane irin communication ba da ko'ina to kawai da ka hangi ruwa ko ka hangi hadari sai kai wanka da kashi. jihar kano kuma takaddama ce ke neman kaurewa tsakanin gwamnatin jihar da wasu kungiyoyin farar hula dangane da wasu basuka da gwamnatin ke kokarin karbowa a ranar litinin dinnan ne dai majalisar dokokin jihar ta kano ta amincewa bukatar gwamnatin jihar na ciwo basuka biyu da za su kama kusan naira miliyan dubu ashirin da ɗaya kamar yadda shugaban masu rinjaye na majalisar labaran abdul madari ya bayyana. babban bankin najeriya kamar tallafi ne da suka shirya za su ba jihohi 36 wanda yake jihohin nan suna cikin matsalar tattalin arzikin kasa wasu ana bin su bashi na harkar fansho wasu ana bin su bashi ma na albashi wasu kuma sun ebo ayyukan da ba za su iya gama ba wannan dalili sa ita babban bankin kasa ta ya dace cewa ta ba jihohi 36 nan kuɗi wanda ake kiran sa flat rate gaba ɗaya na biliyan goma sha takwas da miliyan 700 bakwai domin su zo su tallafa tattalin arzikin jihohinsu kuma su kan za su biya kuma shi wannan bashi za a biya shi ne cikin shekara talatin kowane wata a wannan jiha a jihar jihohin na su ringa biyan naira miliyan hamsin da shida. kun kai bayanin waɗannan kuɗaɗe amma gwamnati ta fayyace me za ta yi da su tartibi misali. Eh, eto akwai dama. magana manyan ayyuka da ta fara take so ta gama sannan mu a na jihar kano akwai ishu na biyan bashin eh, yan fansho wanda suke bin wannan jiha tamu da yawa sannan kuma akwai basussuka irin na yan kwangila sannan akwai kuma kuɗi na biyu shine kuɗin da aka nema na naira biliyan biyu da miliyan ɗari ɗaya wanda eh, za a siyo manyan motoci. To sai dai daraktan kungiyar caja mai bibiyar yadda ake sarrafa dukiyar ƙasa da kuma tabbatar da adalci da daidaito kwamar kabiru sa'idu dakata ya ce sam ba za ta sabu ba. Kowace kwandala da naira goma ina za ta shiga domin mu da muke bibiyar kudade kudaden al'umma ina suka shiga ya kasance cewa mun san ina kudaden nan suka shiga me akai da su dama ai abin da ba a so akan abin da ya shafi bashi shine wanda yake kan mulki yanzu ka je ka karbo bashin domin shi yanzu wannan bashin da za a karba idan ka duba idan an karbe shi yanzu akwai hutu na shekara biyu kafin daga baya kuma za a biya bashin a kusan shekara talatin kaga shi wanda ya karbi bashin ba ma shi ne zai fara biya ba shi yanzu gwamna mai ci yanzu ko naira ɗaya ba zai biya ba lokacin da zai sauka ba za a fara biyan bashin ba ka sani sarai cewa har yanzu muna kotu da ta gwamnatin jiha a akan yunkurinta na karɓo bashi da za a zo a yi wannan jirgin ƙasa akwai wasu basussukan da aka karɓa misali akwai basussuka da aka karɓa na maganar ilimi kyauta wanda har yanzu makarantun nan idan ka je sai ka ce wayo Allah duk wanda yake jihar kano yake kishin jihar kano zai ji cewa ga wani nauyi za a zo a dora wa jihar duk wannan biliyoyin naira da ganduje yake karbowa bashi idan aka fasa ta mu miliyan 20 din nan ko da doriya kowa za a gaya maka ga abin da ake bin ka bashi a matsayinka na dan jihar Kano saboda haka ka tsaya ka nannaɗe hannunka kwa ka rinka tunanin cewa a'a wannan abu bai shafe ni ba ka yaudari kanka. anan nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Hassan Maina Kaina da Mahmud Ibrahim Kwari. Tunde Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice. To la takaice kungiyar ta'addanci mai alaka da IS a Afghanistan da Alka'ida ka iya shirya kai hare-hare akan Amurka da kawayenta na yamma cikin gaggawa fiye da yadda ake tunani a baya biyo bayan janyewar Amurka daga Afghanistan. Wani kwamiti mai zaman kanshi da ke bada shawara ga hukumar abinci da magunguna ta Amurka wato FDA ya tabbatar da ba yara rigakafin COVID-19 na yara da Pfizer BioNTech ya yi a matsayin gaggawa ga 'yan shekaru biyar zuwa goma sha ɗaya. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku jo su abokanan aikin mu daga Najeriya da wani sabon shirin kafin mi sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga yan uwa da iyalan wakilin mu na jihohin Barna da Yobe Haruna Dauda biyu bisa rasuwar kawunsa Mejo Bukar Haruna mai ritaya wanda Allah ya yi wa rasuwa a ranar Litinin da ta gabata Allah ya ji kansa da rahama amin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Solomon Abu da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.